Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa wannan rana ta Laraba ɗaya ga watan Muharram shekara ta 1444 bayan hijira daidai kenan da 19 ga watan Yuli na shekarar 2023 miladiya. Kanan labaran aka saurara sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Khadija Nasir. Majalisar Dattawa ta fara bincike kan zargin yin amfani da bindiga ba bisa ka'ida ba da ake yi wa jami'an hukumar hana fasa kauri ta kasa a jihar Katsina da kuma sauran kan iyakokin kasar nan. an kafa kwamitin wucin gadi a ƙarƙashin sanata francis fadahunsi domin yin bincike kan abin da ya faru a jihar katsina da kuma zargin da ake yi wa wasu jami'an hukumar na halaka wasu mutane akan iyaka a cikin watan agustan shekarar 2021 matakin yin binciken ya biyo bayan gabatar da wani kudirin gaggawa da sanata abdulaziz yar aduwa daga jihar katsina ya gabatar a yayin zaman zauren a wannan rana bayan gabatar da binciken kwamitin wucin gadin zai ba da shawara kan matakan da ya kamata a ɗauka sannan kuma ya gabatar wa majalisar rahoto nan da makonni shida masu zuwa shugaban kasa bola tinubu ya nemi majalisar dattawa da ta tabbatar da naɗin wasu daga cikin mambobin kwamitin gudanarwar hukumar raya yankin arewa maso gabashin kasar nan nedc an karanta sakon shugaban kasar ne a zaman majalisar na yau wanda kakakin majalisar wakilai godswill fabio ya jagoranta waɗanda aka buƙaci a tabbatar da su sun haɗar da general paul tarfa a matsayin shugaba sai honorable gambo mai kyau da abdullahi abbas da zaf stephen ondora da kuma chief mutiu lawal are bayan shafe tsawon sa'o'i ana yin tambayoyi yanzu haka majalisar wakilai ta tabbatar da naɗin manyan hafsoshin tsaro na ƙasa da shugaban ƙasa bola tinubu ya naɗa su kan mukaman amincewa da naɗin nasu ya biyo bayan gabatar da rahoton kwamitin wucin gadi na majalisar wanda ya tantance su manyan hafsoshin tsaron da aka tabbatar da naɗin nasu sun hada da manjo janar christopher musa a matsayin babban hafsan tsaro na ƙasa sai manjo janar taurid abaja a matsayin babban hafsan sojin ƙasa da real admiral emmanuel ogala a matsayin babban hafsan sojin ruwa sai avm hassan abubakar a matsayin hafsan sojin sama na ƙasa idan za a iya tunawa a ranar litinin ɗin da ta gabata ne majalisar ta fara aikin tantance manyan hafsoshin tsaron na ƙasa 'yan kwanaki bayan amincewa da naɗin su. kwamitin tantancewar ya kasance a ƙarƙashin jagorancin shugaban marasa rinjaye na zauren majalisar julius ihonvere a dai zauren majalisar ƙasar mambobin majalisar sun buƙaci gwamnatin tarayya ta dakatar da ƙudurinta na jinginar da filayen jiragen saman ƙasar nan tare da jiran sakamakon binciken da majalisar ke yi ta ce wani ƙuduri da Nkemma ya shigar a yau yayin zaman majalisar. Majalisar ta ce tana bincike kan jinginar da filayen jirgin inda ta bayyana ƙuduranta na kare kadarorin ƙasa. kam ya shaidawa majalisar cewa mafi yawan filayen jiragen an jinginar da su ne ga wasu ƙasashen bisa matakin majalisar zartaswa ta ƙasa wanda kuma hakan ya saba da ƙa'ida da kuma matakai na doka. ya kara da cewa an ce da filayen jiragen saman Legas da Abuja da Kano ne saboda wani ra'ayi na ƙashin kai majalisar wakilai ta buƙaci shugaban ƙasa bola tinubu da ya janye takunkumin da aka saka wa ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya na har da ɗaukar sabbin ma'aikata kazalika majalisar ta yi kira ga hukumar ma'aikata ta ƙasa da sauran hukumomin da abin ya shafa da su gaggauta yin aiki da umarnin da shugaban ƙasar zai bayar akan wannan mataki. wannan mataki ya biyo bayan amincewa da wani kuduri na kiran shugaban kasar ya janye takunkumin hana daukar aiki da aka saka wa ma'aikatu da hukumomin gwamnati da dan majalisa francis ya gabatar a zaman majalisar na wannan rana kazalika majalisar wakilan ta umarci kwamitin kula da ma'aikacin gwamnati idan an kafa shi da ya tabbatar ya yi biyayya ga da umarni da za a bayar sannan kuma ya gabatar majalisa rahoto a cikin makonni hudu. a wani labarin kuma majalisar ta kara yin watsi da kudurin kafa kwamitin wucin gadi wanda zai tattara shawarwari daga 'yan majalisar da kuma kungiyoyi masu zaman kansu tare da sauran jama'a kan yadda za a duba yiwuwar raba tallafin rage raɗaɗi bayan da aka cire tallafin man fetur a ƙasar nan wannan na zuwa ne daidai lokacin da wasu 'yan ƙasar nan ke mai da martani kan yadda mambobin majalisar suka amincewa shugaban ƙasa kashe wasu kuɗi don ba da tallafi da kuma sanin yadda za a kashe su a nan ma dai majalisar wakilan kasar nan ta ki amincewa da gyaran kudurin da ke neman dakatar da karin farashin mai da ake fama da shi a baya-bayan nan a yau ne 'yan majalisar suka kada kurar kin amincewa da gyaran bayan da mataimakin kakakin majalisar benjamin kalu ya jagoranci zaman majalisar inda kuma ya yi tambayar ko majalisar tana da karfin ikon daukar wannan mataki wani mamba ugo cinyere ikenga ya gabatar da kudirin neman yin bincike kan karin farashin tun bayan da aka cire tallafin mai sai dai majalisar ta amince da gudanar da bincike don tabbatar da karin kudin man a yanzu haka jama'ar ƙasa na ci gaba da mai da martani kan ƙara farashin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi yanzu dai wani sabon martani ya fito daga babbar jam'iyyar hamayya a ƙasar nan pdp wadda ta cacciki gwamnatin jam'iyyar apc kan mai da farashin litar man fetur zuwa naira 617 sakataren yada labaran jam'iyyar na kasa debo ologuna ba ta cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayyana sabon farashin man fetur din a matsayin wanda ya wuce makaɗi da rawa yana mai cewar ƙarin babu abin da zai haifar sai kuntatawa jama'ar ƙasa da kuma haddasa taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa. a cewar sa yanayin da ƙasa ta tsinci kanta ya zo ne a sakamakon yadda matsalolin cin hanci suka yi wa gwamnatin jam'iyyar apc katutu da kuma rashin iya tafiyar da tattalin arzikin ƙasa bisa turbar da ta dace gamayyar jam'iyyun siyasa a ƙasar nan sun gabakin matakin da gwamnati ta ɗauka na kara farashin man fetur wanda ta bayyana matsayin wawanci da kuma ƙara iza wutar rura farashi a ƙasar nan a cikin wata sanarwa da kakakin gamayyar jam'iyyar na ƙasa mark adebayo ya fitar a abuja wanda ya kalubalanci ƙarin farashin ban da aka yi babu zato ba tsammani wata ɗaya bayan ƙarin da aka yi masa da sama da kaso 300 cikin 100 kazalika sanarwar ta kalubalanci gwamnati kan barin 'yan ƙasa kan tsarin yadda farashin kasuwa zai kasance ba tare da samar da wani tartibin tsari na bayar da tallafi ba. Ƙungiyar malaman kwalejojin ilimi ta ƙasa sun bayyana cewar za su rika koyar da darussa ga ɗaliban kwalejoji da suke sau biyu kacal a kowane mako. Malaman sun bayyana cewar za su ci gaba da zama kan wannan tsari har sai gwamnati ta magance matsalolin da suka kunno kai saboda janye tallafin man fetur, wanda ƙungiyar ta ce ya jefa 'ya'yanta cikin kuncin rayuwa. A cewar shugaban ƙungiyar Smart Olubeko ta cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewar 'ya'yan kungiyar ba za su iya tafiyar da harkokin rayuwarsu da tsarin yadda ake biyan su albashi a halin yanzu ba a saboda haka sun daina zuwa cikakken aiki kamar yadda aka saba har sai gwamnati ta amince da bukatar kungiyarsu da yi musu karin albashi da kaso 200 bisa 100 sama da ɗalibai 137 da hukumar tallafawa manyan makarantu ta ƙasa ta ɗauki nauyin yin karatun sa ƙasashen ƙetare ne suka ƙauracewa karatun babban sakataren hukumar sony ekono shine ya tabbatar da haka a lokacin da yake bayani a gaban kwamitin wucin gadi na majalisar wakilai wanda aka kafa domin yin bincike kan zargin batan naira triliyan biyu da biliyan uku na hukumar kazalika ya bayyana cewar malaman da asusun ya ɗauki nauyinsu domin karo karatu a ƙasashen ƙetare sun ƙi dawowa najeriya bayan kammala karatun nasu sai dai kuma ya ce a yanzu aka asusun tallafawa manyan makarantu na ƙasa ted fund na yin aiki tare da masu ruwa da tsaki domin daukar mataki akan waɗanda suka ki komowa najeriya domin ganin ƙasar nan ta amfana da ƙwarewar da suke da ita a karo na biyu Eji Keme Joy Mesoma ta sake neman afuwar magatakardan hukumar shirya jarabawar shiga manyan makarantu ta ƙasa Jam Farfesa Ishaq Oloyede da sauran 'yan Najeriya. ta buƙaci hukumar da ta yi mata afuwa sannan kuma ta janye matakin hana ta rubuta jarabawar na tsawon shekara uku da aka saka mata bayanin hakan na kunshe ne cikin wasikar neman afuwar da ta gabatar a gaban kwamitin wucin gadi na zauren majalisar wakilai da ke zarginta da yin coge wajen kara ma kanta maki a jarabawar daga cikin waɗanda suka gurfana a gaban kwamitin wucin gadin sun haɗa da magatakardar hukumar farfesa ishaq oloyede da sauran jami'an hukumar. idan muka dawo bangaren shari'a dai kotun koli ta bayyana cewar alkalin alkalai na kasa mai shari'a a riwula bai yi wata tattaunawa ta wayar hannu da shugaban kasa bola tinubu ba ko kuma wani mutum akan shari'ar zaben shugaban kasa wanda ake kan yi a yanzu haka kotun kolin ya ta bayyana cewar babban mai shari'ar na kasa bai yi wata magana da shugaban kasa ko shugaban hukumar tsaron farin kaya domin yin wata kumbiya-kumbiya akan shari'ar ba. a wata sanarwa da kotun kolin ta fitar a abuja ta hannun daraktan yada labaranta candy festus ta bayyana cewar makasudin kafa kotun shine domin kare muhibbar talakawan kasa kuma abin da za ta ci gaba da yin aiki a kai kenan wata babbar kotun tarayya da ke zamanta abuja ta amince da bukatar gwamnatin tarayya na bada kariya ta musamman ga shaidun da za a gabatar kan shari'ar da ake yi wa tukurmamu. idan ba manta ba tukurma muna fuskantar shari'a bisa zarginsa da alaka da 'yan ta'addar da suka kai wa jirgin kasan hari a kan hanyar abuja zuwa kaduna shekarar 2022 mai shari'a yang eco ya amince da bukatar ne biyo bayan bukatar da lauyan ofishin babban lauyan gwamnatin tarayya de kwaskwe ya shigar a gaban kotun ya ce bukatar tana bisa doron sashi na 36 cikin baka a cikin baka da kuma ba cikin baka na kundin tsarin mulkin ƙasa na shekarar 1999 wanda aka yi wa gyaran fuska da kuma sashi na 232 na kundin hukunta laifuka na ƙasa na shekarar 2015 an tabbatar da naɗin kwamishinoni a zauren majalisar dokokin jihar oshun tare da rantsar da su inda gwamna ademola adeleke ya bayyana cewa zai rike shugabancin ma'aikatar ayyuka ta jihar. yayin bikin rantsar da sabbin kwamishinonin a sakatariyar gwamnatin jihar da ke birnin oshobo adeleke ya bayyana cewa mataimakinsa mr kola adiusi shine wanda zai kula da ma'aikatar wasanni da masu bukata ta musamman da yake jawabi ga mahalarta bikin rantsuwar da sauran mambobi na jam'iyyar pdp da ke fadin jihar ya bukaci haɗin kansu domin gudanar da aiki yadda ya kamata. Ana shan labaran ne daga sashen labarai da al'amarin yau da kullun na mita 93.1 Arewa rediyo. Mai sauraro na da damar wallafa ra'ayin shi akan labaran da muke kawo a shafinmu na Facebook akan Arewa Radio 93.1. karfe shida da minti a agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi yanzu kuma za mu tsallaka kasashen ƙetare. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ba zai halarci taron kungiyar ƙasashe ta BRICS da za a yi a Afirka ta kudu a wata mai zuwa ba a cewar fadar shugaban kasar. sanarwar na zuwa ne bayan da shugaban afirka ta kudu ya ce duk wani yunkuri na kama putin ɗin zai zamto a matsayin ayyana yaƙi a kan rasha idan mr putin ya taka kafa ya bar rasha kotun hukunta manyan laifuka ta duniya za ta iya kama shi afirka ta kudu dai ta amince ta rinka amfani da hukunce-hukuncen kotun kuma ana sa ran za ta taimaka wajen kama putin ministan harkokin wajen rasha saji lavrov zai wakilci kasar a taron na yini biyu da za a yi a cewar mai magana da yawun shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa a wani labarin kuwa a yau ne jami'an tsaro suka yi ta harbi iska don tarwatsa dubunnan mata da ke gudanar da zanga-zanga a kabul babban birnin kasar afghanistan inda suke nuna rashin amincewarsu da umarnin da gwamnatin taliban ta bayar na rufe wuraren kwalliya da gyaran gashi sun ce matakin rufe wuraren shine umarni na kwanan nan da taliban ta bayar na sawa mata takunkumi. umarnin wanda aka bayar a watan da ya gabata ya tursasa wa dubunnan wuraren kwalliya da gyaran gashi na kasar wanda mata ne ke yin su wato su rufe shagunansu wanda kuma shine hanyar cin abincin su kuma matakin zai hana su yin ma'amala a waje a yayin zanga-zangar wanda ba kasafai ake gudanar da shi a kasar afghanistan ba masu gudanar da zanga-zangar sun rarraba bidiyo da hotuna ga manema labarai da ke nuna hukumomin tsaro na yin harbi a sama don tarwatsa su. gwamnatin tarayya ta shirya fitar da umarni na dakatar da wani yunkuri da masu sana'ar pos ke yi na ƙara kuɗin cirar kuɗi da suke caji a faɗin ƙasar nan shugaban hukumar kula da kare haƙoƙin masu sayar sayayyar kayayyaki ta ƙasa babatunde kera shi ne tabbatar da hakan ga manema labarai a yau a cewar sa za a fitar da umarnin ne nan da 'yan sa'o'i kaɗan ya ƙara da cewa biyo bayan shawara ta farko da aka aike wa ƙungiyar masu sana'ar pos ta ƙasa wadda suka yi watsi da ita gwamnati a yanzu ta shirya ɗaukar mataki mai tsauri. Kasa da mako guda bayan da aka sallame shi daga gidan kaso bayan kama shi da laifin aikata fyaɗe a kasar Ingila, dan wasa Benjamin Mendy ya rataba hannu a kungiyar Lorient ta gasar Faransa. Ta cikin wata sanarwa da kungiyar mai buga gasar ta liguan ta fitar, ta ce tana murna da rataba hannun da dan wasan yayi a kasar Faransa inda zai yi zaman shekaru biyu da ita. sakin nasa na zuwa ne a makon da ya gabata inda ya kawo ƙarshen zamansa na shekaru uku da kotu ta yanke masa. a wani labarin kuma andre onana ya ce komawarsa manchester united abu ne mai wahalar gaske a sakamakon ba lallai ya samu damar taka leda yadda ya kamata ba a kungiyar wannan dai na zuwa ne daidai lokacin da mai tsaron ragar na kasar kamaru yake shirin komawa kungiyar bayan shafi kakar wasa guda a inter milan a wata tattaunawa da kafar wasanni ta gazeta delo da aka wallafa a yau ya tabbatar da cewa an biya kimanin euro miliyan 55 zuwa united A rana irin ta yau tara ga watan Yuli na shekara ta 2006 a Legas wani gini mai hawa hudu na gidaje 36 mai dauke da mutane 180 da wuraren kasuwanci da dama a ƙasa ya rushe a cikin dare. Jami'an kungiyar agaji ta Red Cross sun tabbatar da cewa akalla mutane 24 ne suka mutu. A rana mai kamar ta yau 19 ga watan Yuli na shekara ta 2011 tsohon firaministan birtaniya david cameron daga shekarar 2010 zuwa 13 ga watan yuli na shekarar 2016 wanda theresa may ta gaje shi ya ziyarci najeriya a wani bangare na ziyarar aiki da ya kai afirka ya kasance a najeriya domin tura saƙon kasuwanci da dimokuraɗiyya kafin ya koma gida ba shiri domin tunkarar matsalar kutse ta wayoyin salula da ke ƙara ta'azzara. ta safiyar gobe idan allah ya kai mu kumbotso da ke nan kano da kuma katsina za su kasance cikin yanayin rana a kan ma'aunin sashis 36 sai sokoto da yola da ke jihar adamawa za su kasance cikin yanayin cida a kan ma'aunin celsius 32 yanayi a benin da ke jihar edo da kuma enugu za su kasance cikin yanayin gajimare a kan ma'aunin celsius 31 sai a bekuta da ke jihar ogun da kuma birnin badin na jihar oyo dukkaninsu za su kasance cikin yanayin cida a kan ma'aunin celsius 31 idan muka bar gida najeriya kuwa accra na kasar ghana da dakar da ke kasar senegal za su kasance cikin yanayin ɗumi jifa-jifa kan ma'aunin celsius 32 mai saurare da haka ne muka zo ga ƙarshen labaran ƙasa da na ƙetaren sai dai kafin mai sallama ga maimaicin kanunsu da aka saurara tun da fari. an ji cewa majalisar dattawa za ta yi bincike kan zargin da ake yi wa jami'an kwastam da yin amfani da bindiga ba bisa ka'ida ba a garuruwan da ke kan iyakokin ƙasa majalisar wakilai ta tabbatar da naɗin sabbin manyan hafsoshin tsaro na ƙasa kotun koli ta